ya dauka dan gyara shi mala a'udhu billahi samiil alim min shaitanir rajim wannan abun ba kunna ba fa malan ko eh ba shi in ba yayi dan matso da shi kawai bismillahir rahmanir rahim eh barin gani kunna mana wannan din din kowanne da yanayin yadda yake bayan shi hmm. zai yi wani tun da yake Dole ba ba. Hmm? Hmm, zai karatun ba zai yi ba ba matsala insha Allah na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 وبعد أحييكم بتهية الإسلامية المباركة العاطرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك مدى safiya na ranar yau laraba ko laraba a wannan masallaci mai albarka masu da abu ke sabuwar angon Dumi esloda domin ci gaba da karatu ko fara karatu a littafi mai taken ru'usul aqlam fi ahkamis siyam muhimman al'amura kan hukunce-hukunce na azumi wannan littafi insha Allah ta'ala shine littafin da zamu yi kokari mu karanta hukunce-hukunce mafi muhimmanci a cikin sa idan dama ta samu mu karanta gaba daya in dama bai samu ba mu karanta abin da ya samu Allah ya datar da mu na babban malami wadah bin sa'id ash-shabi wanda shi abi zakariya arrigasi ya yi wasali wa hadisan da suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a kamar yadda muka alkawarta a kowane shekara cikin ikon Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama mukan yi a karatu na ramadana lokacin da ramadana ya gabato to kuma wannan shekara ma insha allahu ta'ala a wannan littafi muka zaba domin karantawa allah maɗaukakin sarki ya datar da mu su za mu karanta shi a tagaice karatun ba zai dinga jima ba zai wuce karatun minti talatin ba insha allahu ta'ala sai mu tashi sai kuma gobe ko jibi zan ce saboda gobe a wani abin da za mu yi da asubahi to yana ga jibi sai mu sake karantawa insha allahu zuwa dai kafin azumi din in allah yadda mai littafin ya ce shi shi ne wanda ya fara kawo tarjamansa ya ce alhamdulillahi ladi kataba siyam ko kutiba siyam alal ibad ubangiji allah maɗaukakin sarki yabo da godiya ya tabbata gare shi wanda ya wajabta yin azumi akan bayi kuhu domin su tsorace shi wa yuwazibu ala muraqabatihi jalla wa ala kuma su dimanci neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fatabarakallahu eh, ahkamal hakimin Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi ne mafi kyawun hukuncin masu hukunci salatu wassalam ala ashrafil ibad tsira da aminci su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabinmu annabi Muhammad wanda ya fi kowa daraja a cikin bayi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi shine annabi mu annabi Muhammad tare da iyalansa da sabansa wa man walahum da wanda suka da wanda suke nuna masa kauna da soyayya ila yawmil mi'ad zuwa ranar da Allah zai tara mutane gaba da sai ce amma ba bayan haka fal ulama yace su malamai lam ya'alu juhdahum fi tafrid siyam malamai basu gaza ba wajen tantance kowa da irin kokarinsa wajen kawo falaloli na azumi wa ma ta'allaku bihi min al-ahkam da abin da yake dogara da shi na hukunce hukunce bit tasnif wajen rubuce rubuce wa man wa min adadi hazihi al-ulama yace daga cikin waɗannan malamai ne wabbah bin sa'id ash-sha'bi wabbah bin sa'id ash-sha'bi hafizahullahu ta'ala fa innahu qama bi i'dadi kitabin wannan ne yasa ya tashi domin buga wani littafi yudandinu haula siyam wanda yake tattaunawa a tsakanin ko kuma dangane da azumi wa kamihi da hukunce hukuncensa wa kitabun mufid littafi ne mai kyau sahih kuma mai amfani jayyid lilghaya wanda yayi kyau na kaiwa makura walidha ra'aytu annahu min al mufid malam yace saboda haka naga ya cancanta an aquma bi dabtil kitabi wa tashkilihi in yi wasalin wannan littafi li yantafi'a bihi annas al ikhtilafi mustawayatihim al ilmiyya domin in in amfanar da mutane da yawa akan mustawansu na ilimi daban-daban li'anna ba'dahum la yastati'u qira'atul kitaba biduni tashkil yace domin da yawa daga cikin mutane ba sa samun daman iya yin karatu idan ba wasali li'adami ma'rifatihim ahkamin nahw saboda da yawan su ba su san hukunce hukuncen nahwu ba wallahu wallahi asal ayyan fa bihi Allah nake roƙo ya amfanar da mu da shi wa yusajjiluhu fi mizani hasanatina ya rubuta wannan a cikin kyawawan ayyukanmu innahu ni'mal maula wa ni'man nasir lalle Allah shine mafi kyawun majibincin lamari kuma shine wanda yake taimakon mutane yace hukum fil islami abu zakariya ar-rigasi ni ne dan uwanku a musulunci abu zakariya ar-rigasi yayi shakal din wannan littafin ne a 2002 a 2022 kai kaga bai jima ba bai fi shekara biyu ba kenan to ya ce bismillahir rahmanir rahim yanzu za mu koma kan ainihin marubucin littafin wanda ya littafin ru'usul aqlam kenan ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ar-rahim wanda yake sadar da rahama zuwa ga bayinsa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin tsira da aminci su tabbata ga annabi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammad shine annabi ma annabi Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi al mayamin da sahabbansa wa'anda suke masu haske masu haskakawa wa tabi'ina lahum bi isanin ila yawmiddin da wanda suka biyo bayan su da ya kamata har zuwa yau wa sallama tasliman kathira tsira da aminci mai yawa ya yawaita zuwa ga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce wa ba baya ka fasiyamu ibadatun jalilatun yace shi azumi ibada ne wanda yake mai girma lahu alqadru alazima yana da yana da matsayi mai girma al'asar fil hayatil muslim abu ne mai gurbi a rayuwar musulmi alladhi yarju Allah wal yawm al akhir wanda ga wanda yake fata na ya hadu da Allah lami lafiya la siyama siyamu shahri ramadan musamman ma azumin watan ramadan almubarak wanda yake mai albarka alladhi huwa rukunun min arkani hadha din wanda yake rukuni ne daga cikin rukunin wannan addini ne hadisi abdullahi bin umar saboda hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma marfu'an da yake cewa buniyal islamu ala khamsin yace an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar da yace shahadatu allah ilaha illallah shaida babu mota da gaskiya sai allah wa zakara minha wa sawmi ramadan sai ambaci sawmu ramadan azumin watan ramadan da ka azumin wata ramadan yana cikin rukunan musulunci da haka duk wanda yake sallah bai yi azumi ba kafiri ne kafiri ne kamar yadda duk wanda ya bar zakka zai yi azumi zai yi sallah amma baya ba da zakka kuma kudin ya kai zakka shi ma kafiri ne saboda duk wanda ya bar rukunin musulunci guda daya to ya kafurta ya kafurcewa Allah da manzansa wannan kenan sai ce wata fi hadhihi ibada wajibin minal wajibat fahimtar wannan ibadan wajibi ne daga cikin wajibobi a shar'iyya wanda shari'a ta yadda da shi allati to inu sa'im wacce take taimakon mai azumi ala adai hadhihi ibada ta hanyar da zai bada wannan bauta wifqa muradillahi ya dace da yadda Allah yake so wato ba'iduhu muradil shar'i ya dace da yadda shari'a take so wa tub'iduhu anil mukhalafati fihi kuma wannan azumi din in yayi shi yadda Allah da manzansa suka suka ilmantar to zai nisanta abubuwan da suke saba masa na bid'o'i da kuma saba allah. Allah walati yatasabbabu ba'daha fi butlan siyam kuma zai nisanci abubuwan da suke bata azumi din ولذلك جاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه saboda haka ne ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim daga muawiya bin abi sufiyan radiyallahu anhu yake cewa wa yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi addini ce wa min haza muntalik ahbabtu idad mawadawacin mabugin littafin wanda ya buga littafin yace daga wannan ne na nufin cewa to in buga littafi mana ru'usul aqlab wanda na kira shi da sura abubuwa masu muhimmanci fi ahkami siyam akan hukunce hukunce na akan hukunce hukunce na azumi wa zalika bi ha min kitabillahi azza wa jal yace saboda dalilin cewa hakan yana cikin littafin Allah da hadisa manzon Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahiha da kuma hadisan manzon Allah ingantattu wa as'alullahu azza wa jalla bi eh, manhihi eh, bi mannihi wa karamihi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da falalansa da karamcinsa a fa'a biha wa alaha ya amfanar da ni da ita ya amfanar da ni da sauran mutane kuma ya sanya waje liwajhihi na yi ne saboda neman fuskansa mai haske nafiya atan yawma liqaihi in amfana in amfanar ranar haduwa da shi innahu jawadun karimun lalle Allah madaukakin sarki mai yawan kyauta ne kuma mai yawan karamci duka wannan shimfiɗa ne <coughs> <coughs> yanzu ne za shiga magana akan azumi ya ce asiyamu azumi kalman azumi a alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya kawo shi a ma'ana lugawi ya kawo shi a ma'ana na shari'i ma'anan lugawi na maryam radiyallahu ta'ala anha da take faɗa in inni nazartu lirrahmani sai ta ce sauman falan ukallima al-yawma insiya a ma'anar lugawi kenan na ɗauki alwashi cewa tsakanina da Allah ba zan yi magana ba alimsak kamewa shine mene shine asau azumi amana na shar'i Allah ya ce faman shahida min kuma shahara falyasumhu duk wanda aka wayi gari yana raye azumin nan watan ya kai masa to ya azumi wanda azumi yake faduwa a kansa shine kamar mutum uku haka mutum na farko ko hudu ko sabu makamantan haka mutum na farko shine wa alal ladina yutiqunahu ta ta'amu miskin tsoho ko tsohuwa wanda ba za su iya ba ko mai ciki ko mai al'ada wayannan dukkaninsu suna ciki sai su ciyar tsohuwan da ba za ta iya ba tsohon da ba zai iya ba na'am wayannan su ciyar wa man kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya au ala safarin ko mutum na halin tafiya wannan shi ma azumin ya fada kansa sai idan ya warke sai ya zo ya ɗaura. ina fata an gane wannan kenan Na. mai al'ada eh, ita mai al'ada hukuncinta daban ne ita ita da ta rama bayan bayan sallah haka su ma wa'annan da su rama idan dai har da su iya kamar marar lafiya kamar matafiyi da mai al'ada su hukuncin suna tare amma ga shi tsoho da tsohuwa ai su ciyar musu kawai za a yi tunda su dama ba za su iya ba mutum sa tamanin ya azumi uku a daura masa kuma dirif uku kaga ba akwai matsala a yi <laughs> to abin da ya kamata shine kawai a ciyar masa da aka yi ce asiyamu azumi ma'anahu ma'anansa lokacin a yare shine al'imsaku kamewa ani shay'i akan dukkanin wani abu a azumi malam ana kamewa akan gulma a azumi ana kamewa akan musu a azumi ana kamewa akan bakar magana a azumi ana kamewa zuwa ga fada da makwabci a azumi ana kamewa da fada da kishiya a azumi ana kamewa akan rikici da sauran mutane a azumi ba a daga farashin kaya a azumi ba a zaluntan wani a azumi ba a cin amanan wani a azumi ba a karya ma wani dukkan wayannan sai ka kiyaye su a azumi ba a kallon wasan Madrid da Barcelona dukkan ajiyewa ake yi wannan shine shine al-imsaku an shay'i wat tarku lahu barin komi da kuma kamewa akan komi wa minhu qawluhu ta'ala akwai fadin Allah madaukakin sarki akan a harshen nana Maryam da yake fada inni nadartu lirrahmani sauma da take cewa nayi alwashi game da Allah madaukakin sarki na kame falan ukallima al-yawma insiya ba dan magana ma wani mutum ba ai imsakan anil kalami wa tarkan lahu na kame akan magana kuma na bashi wannan shi ne ma'anan azumi a yare kaga kenan a azumi a yare mu gane kamewa ne akan dukkanin wani abu na saban Allah to sai mu zo kuma istilahar me ma'anan azumi a wajen malaman shari'a shine ne, lillah bauta ne da ake yi wa Allah azumi ba ana yin azumi saboda an ga mutane suna yi ba ne. ana yi ne saboda Allah bilimtinayi anil mufattarat mutum zai hana bakinsa ci min tulu fajr tun daga lokacin alfijir as-sadiq wanda ya tabbata ila gurubi shamsi zuwa ga faduwar rana wanda ya tabbata kenan da wannan zai gwada maka azumi ba shi da alaka da kiran sallah lokacin da da a kira sallah alfijir na ketowa ko ba a kira sallah ba lokacin suri ya ƙare. kazalika rana na faduwa ko ba a kira sallah ba lokacin sauri ya kare ina fata an gane kaga an yi istisnai akan masu yan shi'a masu ce sun ma'atin musu yama ilal layl wanda ba sa shan ruwa sai karfe tara na dare shine wannan kenan an yi istisnai akan yan bid'a wanda ba sa shan ruwa sai shehunan su sun sha yawa kama a baya masu bautan shehu jaki shehu in yasi su ba za su sha ruwa ba lokacin shehu na raye sai ya sha tukunna yawa kuma kaga abin ya zahara tunda an samu wani wawa daga cikinsu ya fito yana cewa wai inda shehu in yasi ma kiristanci yayi wallahi kiristanci dai shi shi duk abin da fa shehu in inyasi yayi shine abin da zai yi inda shehu in yasi arne ne yace da arne a arnansa zai zauna wallahi ba zai wani addini ba kaga wanda ya kafurta kalmar kafirci ne wannan Allah ya bada labari ya ce walau raina ka hum. da mun so za mu gwada maka su wane ne munafukai da kafiran cikin ku fala araftahum bisimahum sai ka gane su amma Allah madaukakin sarki ce fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl sai ka gane su da mene da jikinsu amma wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kana gane munafukai kafirai da rigar musulunci ne a cikin ku cikin shaguben zancen su mutum ya ce maka in ba din shehu tijjani ba musulunci ma ba zai yi ba in ba dai shehu in yasi ba ko da shehu in yasi da an ce krista ne shi ma kiristanci dai koma to kaga har ne wannan ai yawa ka fita mana musuluncin kana yi mawaye ka fita mana ba ya rage naka ba yawa Lai ya sawake to kaga wayannan su ne ba su san ma inda aka dosa ba malai ce fa kharaja bi na at-ta'abbudu lillah bauta ne da ake yi wa Allah bauta ne da ake wa Allah shine man taraka ta'ama wanda ya bar mene cin abinci hamiyatan aw bi sababi maradin ya bari ne saboda dole ne mutum ya kyala cin abinci don ransa yana so ko kuma ya kyala cin abincin saboda mene saboda rashin lafiya ko kuma wani abu makamancin haka walmuradu bi kauli na ce magana akan magana mu almufattarot a kyale ci ko sha shine ce al mufattaratu ma'lumatun ai ita da ce shi ko sha sananniya ne ja a bayanu a kitabi wa wanda ya zo a cikin qur'ani da hadisi ya sayati bayanu ha bayaninsa sa zai zo wata hadidu ha da kuma inda ake so a tsaya a kansa yace raji'un lil adillati shar'iyya iz iz al aslu adamuha asalin sa shine rashin ci din dama mutum ba zai ci ba har sai rana ya faɗi falalan azumi fadluhu yace fadailuhu kasiratun jiddan falalan sana da yawa wa minha ar-rayyan lis-sa'imin Allah ya sanya ar-rayyan wa masu azumi daga sahal bini sa'ad bin sa'idi radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati baban yace a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu rayyan ana ce mata rayyan yadkhulu min husa imu yawm yau malkiyama masu azumi ne kawai za su shiga cikin wannan kofa ranar tashin al-qiyama na'am la ahadun ghayruhum babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofan in ba su ba yuqalu ana ce ma wannan kofan. da a ce kai aina sa'imuna ina masu azumi fayaqumun sai su tashi la yadkhulu minhu ahadun babu wanda zai shiga cikin wannan ƙofa suka ce ahadun gairuhum ba wanda zai shiga cikin wannan ƙofa in ba su ba fa'iza dakhalu da zaran sun shiga okolika sai a rufe ƙofan falam yadkhul minhu ahadun babu wanda kuma zai sake shiga in ba su ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin su don haka lallai yana da kyau mu gane cewa falalan azumi wanda ya yi tsakaninsa da allah ya hana eh, cikinsa ci ya hana bakinsa sha kuma ya kiyaye gulmace-gulmace to shine yake samun ladan da ake nema wazadan nasa'i imamun nasa'i ya kara da man da khalafihi shariba duk wanda ya shiga ta wannan kofan za a bashi wani ruwa ya sha wa man shariba duk wanda ya sha lam yazma abada ba zai ƙara ishi ba har abada imamu turmizi ya kara da cewa waman da halahu duk wanda ya shiga lam zama abada ba zai ƙara yin ishi ba har abada wani yana cikin falala na azumi wanda Allah maɗaukakin sarki ya saka azumi junnatun ne anin nawar yana ba da kariya daga wuta abi sa'idin al-khudri ya rawaito hadisi ya ce sami turan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya na naji manzo Allah ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi na rana ɗaya saboda Allah ba'adallahu wajahu anin nari Allah zai nisanta fuskansa daga wuta saba'ina kharifan tsawon shekara saba'in tsawon tafiyan shekara saba'in rawahu muslim ma muslim ya rawaito abin wa mata ya rawaito hadisi marfu ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi na rana ɗaya saboda Allah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard Allah madaukakin sarki zai sanya ginshiki tsakaninsa da wuta wannan ginshikin zai tsare shi wanda faɗinsa ya fi faɗin sama da kasa rawa tirmizi wa gairihi wanda yake gwada mana falala na azumi da kuma yadda ya kamata mu tsaya mu ribaci lokacin azumi Allah maɗaukakin sarki ya karbi mu. azumi wiqayatun ne al shahawat yana tsare mutum daga sha'awa abi salil khudri abi ibn mas'ud ya rawaito hadisi yace ma ashar shabab ya kutaran matasa man istata minkum al ba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu dama ya aure fa innahu ghadul basar shi yafi kiyaye masa ganin sa wasan alfarji yafi kiyaye masa al'auran sa wa man lam yastati wanda bashi da shi fa bis sawmi to yayi azumi fa inna lahu fa innahu lahu wija'un domin hakan zai kasance masa garkuwa a gare shi wal wija'u wiqayatun anil muharramat shine ya tsare shi daga daga haramun wa shahawat da kuma sha'awoyi abu na gaba azumi sabilun ne ila jannatin ila jannatin na'im azumi yana kai mutum zuwa ga aljanna wacce take mai falala abi umama ya rawaito hadisi yake cewa A taitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na zo wajen manzo Allah faqala nace masa murni bi amalin akhusuhu anka yace ka umarce ni da wani aiki wanda idan na ji zan ɗauka daga gare ka Kala sai manzan. Allah ya ce masa alayka bis sawmi ka tashi domin yin azumi fa innahu la mithla lahu babu wani abin da ya kai azumi Rawahun nasai wa fi riwayat ibn hibban ce murni bi amalin adkhulu bihi aljanna mu ce ni da al'amarin da idan na aikace shi dan je aljanna ya ce masa ka tashi domin yin azumi wa hadha yadullu ala hirsi sahaba ridwanullahi alaihim ala alkhair wanda yana gwada falalan sahabbai yadda suke kwadaituwa zuwa ga aikin alkhairi azumi yashfa'u li sahibihi yawm alqiyama zai ceci me yin saranan tashin alkiyama abdullahi bin amr ibn al-as ya rawaito hadisi yake yake cewa manzo Allah ya ce as-siyamu wal qur'an azumi da qur'ani yashfi'ani lil abdi da su ceton bawa yau malkiyama ranar tashin alkiyama ya yaqulu sa'imu yaqulu siyam azumi zai ce ai rabbi ya ubangiji na mana'atuhu ta'am na hana shi cin abinci wa shahawat da kuma sha'awa bin nahari da rana fa shaffi'ni fihi ya Allah ka bani cetonsa wa yaqulu alquran ya ce mana'atuhu nawm na hana shi bacci bil laili da dare fa shaffi'ni fihi ya Allah ka bani cetonsa fa yashfa'ani sai a ba su ceto rawahu amr imam ahmad ya rawaito Za ka mu dage domin yin azumi kuma mu yi azumin yadda ya dace yawa mu yi azumin yadda ya dace mu dage ya azumi mu tsaya domin mu ji karatu mu je wajen tafsiri mu eh, lizimci ayyukan alkhairi da sauransu sunan da su samu mu zauna lafiya wannan kenan kafaratun ani sunu azumi yana gafata mutum zunubansa huzaifa ya rawaito hadisi daga manzon Allah ya rawaito hadisi kale ce Umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'i da suka cewa man yahfaz hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitna huzaifa ya ce aka tambaye yake cewa waye wanda ya dace hadisi akan manzo dangane da manzo Allah dangane da fitina kala huzaifa ya ce ana sami'tuhu yaqul laji manzo Allah yana cewa fitnatur rajuli fi ahlihi da jarabci mutun ne akan iyalansa wa malihi da dukiyarsa wa jarihi da makwabcinsa tu has-salatu was-siyamu was-sadaqa amma da sallah da azumi da sadaka suna gafarta masa wannan sune ne kafara na wannan ila ghairiha min al-fada'il al-mubaraka da wa'anda ba wa'annan ba na albarkoki masu yawa allati yajniha as-sa'im wanda mai azumi yake samu ma damu mukhlisan fi sawmihi matukan ya azumin sa sa da Allah lillahi saboda Allah wa muqtadiyan bi siyami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma idan ya idan ya zama yayi koyi da yadda manzon Allah ya azumin sa da haka baka samun lada sai kai koyi da azumin yadda manzon Allah yayi arkanuhu rukunnan azumi lisiyami rukunani azumi na da rukuni guda biyu la kumu illa bihima bai yiwuwa ka tashi dole sai da su abu na farko akwai anniya meye niyya rukunin azumi akwai niyya meye niyya niyya shine a alƙasdu nufi a zuciya da ƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki ba wani aikin da za ka yi shi ba tare da niyya ba wa ma umiru illali li abdullahi mukhlisina lahu din Allah bai umarce mu face sai dai mu bauta wa Allah muna masu tsayar da addini a waje guda wal hadisi Umar radiyallahu anhu al mashhur yace innamal a'malu bin niyyati Allah yace dukkanin ayyuka manzo Allah yace dukkan ayyuka suna tare da niyoyinsu wa hadha yashmilu niyyatul ikhlas abu na farko idan da ka dauki azumi ana so ka sa da kai ne dan Allah ba wai dan mutane suna yi da gari ba a'a kai dan Allah waniyata tamyizil ibada anil ada ka yi shi saboda Allah shi dai tantance maka tsakanin ibada kake ba al'ada bane waniyata tamyizil ibadati ba'daha an ba'din kuma niyan da ka daura mai kyau shi zai tantance maka niyan sashin ibada da kake akan sashi ka tamyizil wajibi an tatawwi wannan niyan da kai sai tabbatar da wajibi ne azumin da kake yi ba nafila bane wal ada'i anil qada'i kuma da ka bada abun yadda ya dace wa haka za haka abin ya kamata fa'ida a kan wannan ya ce la yajibu ta'ayinun niyya li kulli lailatin ba a wajabta maka duk dare in ka tashi ka ɗauko abincin su ɗinka ka saka sai ka ce na waitu sau mu ramadan awa ishiri ishirina au salasin faro zan ba ba wanda ya saka wannan kowane rana ba a ranan da aka ɗauki azumi na farko idan ka ɗauko abincinka sai ka ɗauki ka ƙudura a zuciyarka na ɗauki niyan yin azumi talatin ko ishirin da tara kamar yadda Allah ya farlanta mai shikenan kai ka. kullum ba sai ka sake sabunta niyyan ba duk da cewa wasu malamai suna ganin kowane rana sai ka sabunta amma dai kowannen kai falillahi alhamdu ina fata an gane da haka malam yace la yajibu ta'ayinu niyya li kulli lailatin ba a wajabta maka yin niyya kowace dare ba min layali shahari ramadan a kowane daren ramadan ba bal takfi niyyatun wahida li kulli shahar niyya ɗaya ya isar maka ya isar har zuwa ƙarshen wata li'annahu ibadatun wahida saboda ibada ce guda ɗaya ita ce na ibadan azumi wata ramadan kama qala al-imamu malik kamar imam malik ya faɗa wa man nawa li kulli lailatin fa huwa afdal duk wanda ya niyya ma kowace rana ya shikenan haka yafi falala wa bihi al-khuruj min al-khilaf kuma ya fita kan sabanin malamai tsakanin mazahib wala yushra'u at-talaffuz bin niyya ba a sharɗanta sai ka ce na waitu saumu ramadana tis'a wa ishirina aw salasina fardan ba ba wanda yace kai haka allati mahalluha alqalbi asasan wanda tushen niyyan nan a zuciya yake li adami fi'ilin nabi sallallahu alaihi zalika dan babu wanda zai ce maka manzo Allah yayi haka babu wanda zai gaya maka sun kuma abin da yake tabbatacce shine wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi kyawun shari'a shine shari'an annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhdasatuha mafi sharrin al'amari shine abin da aka kirkire shi wa kullu bid'atin balala. duk wace bid'a bata ce bid'a ba bata ya bid'a bid'a malam wallahi malam yayi gaskiya duk bid'an da ka ganta bata ce Bata zuwa da alkhairi wa al'umma yanzu ka duba in banda bata akwai wani abun kunya eh abun kunya wai fito yana cewa wai wai wanda suka ce salatul fati tafi wanda suka ce kai salatul fati matsiyaciya ne wai yana zagin shek kabir gombe wai ya ce salatul fati matsiyaciya ce wai saboda wannan maganan ya kafurta da duk wanda suka biyo bayan sa wai da mu duka ka jima baka kafurta mu ba yawa wani ne ana ce masa shehu bunsuru ayola eh imamu abu abu imamu abu jahilin eh yana nan shehu bunsuru na yola to kai shehu bunsuru mai karamin bunsuranci ai duk kafircin da kake kallo na duniya ai 'yan tijjaniya sun gama naɗe shi wallahi duk wani kafirci da kake kallonsa kusan 'yan tijjaniya sun naɗe shi duk wanda yake kafirci duk wanda yake tijjaniya itikadan da abin da ke cikin tijjaniya na hululi da wahadatul wujudi da fana'i wallahi kafiri ne saboda duk waɗannan abubuwan kafirci ne ka ji shehu bunsuru yawa to abin da zan baka shawari shine ka je ka rike tsubbancinka shehu bunsuru na yola imamu abu jahalin ka je ka ka rike dan tsubbunka da mata suke zuwa kana musu kana samun dan abin da zaka ci abincin ka. amma kar ka shiga wannan matsalan akidan tafi karfinka bari baka shawari ka kama kanka wallahi idan ka ki zamu maka wani wankin babban bargon da fitowa sai ya zame maka abin kunya shine yawa Sheikh Kabir Haruna Gombe ba sa'an ka bane yawa mu kuma Allah madaukakin sarki yayi mu ne domin mu yi maganin ku mu fiya fiyan ku ne ya kamata ka san wannan in kuma kana neman labari ka zo ka tambayi tawagan da jajila uku dujalai uku da bauchi za su gaya baka duk iskancin da naka yi wala baka saka kai nasu ba shehu suru na yola ya kamata ka kama kanka kawai duk iskancin ka kasan baka kai su ba to wallahi za mu yayyafa maka fiya fiya yadda ya dace duk zafin kanka yadda ka ɗauko shi wallahi za mu sauke ma shi shine in kana ji da tsaurin kai wala za mu sauke maka yawa saboda haka kawai ina baka shawari shehu bunsuru ka kama kanka ka je ka ci gaba da tsubbunka mata suna zuwa kana dan musu tsubbu kana samun abincinka wannan zai sama maka mafita amma in ka shiga wannan matsala tsakanin salatul fati da salatul ibrahimiyya wallahi zaka yi nadama bari gaya maka zaka yi nadama wallahi zaka yi nadama da baka taba yin ta ba shine in kai wasa hawa social media sai ya zama maka aiki ka hau a kunna kyamara akan ka sai ya zame maka bala'i shine to saboda haka ina tura maka sako na gargadi ka iya wa bakinka shehu bunsuru na yola imamu abu jahalin shehu bunsuru na yola ka iya wa kanka salatul fati shegiyar salati ce salatul ibrahimiyya ita ce gangariyar salati duk wanda ke neman falala yake neman tsira yake neman zaman lafiya ya guji bid'a ya guji salatul fati ya kama salatul ibrahimiyya wannan shine sakon yawa idan kuma kaga za ka iya to bismillah yawa tun da kaga shaidanu uku matsiyata sun yi shiru to faɗan ya fi ƙarfinsu ne ka haƙura kai ma yawa ka zauna kawai a inda kake ka yi tsubbun ka samu kuɗinka ya fi ma alheri amma kar ka yi mu faɗan da ba za ka iya ba shehu bunsuru ina baka shawari shehu bunsuru na yola ina baka shawari imamu abu jahalin shehu bunsuru na yola ka kama kanka malaman sunna ba sawoyinka ba ne yawa malaman suna ba ka ba ne kana nan bagidaji bagidaji malam ayo hadisan ma kalmomin larabcin ma ba sa iya zama ka karanta su daidai a ka. yan ce maka gaddanci ilimi ne dan kayi zamo dan kayi gaddanci kawai shikenan ka koma malami dole sai ka je ka zauna an koyar da kai tukunna addini a soro yadda ya kamata ka je ka kare a gaddanci ka koyo tsubbu ka zo kuma ka koma wai ka je ka maimakon ka koma da ka fito daga gidan gaddanci maimakon ka fada hannun ahlus sunna su shayar da kai ilimi gangari ya gare gare sai ka je ka fada hannun yan dariƙa yawa to ka kyala bunsurancin ka ta can yawa amma kar ka shiga wannan matsalan wannan matsalan tafi karfin ka ka kama kanka kawai yawa shine ka kama kanka da haka mun faɗa mun sake faɗa aƙidar Sheikh Kabir Haruna Gombe ita ce aqidar mu ita ce aqidar duk wani malamin sunna a kasar nan shine abin nan salatul fati shegiyar salati ce salatul fati matsiyaciyar salati ce salatul fati shi'uban salati ce yawa saboda ta raba mutane da salatin annabi dole mu kirata da shegiya dole mu kirata da matsiyaciya yawa in ya maka zafi duk abin da za ka ka je ka yi yawa ka jima baka yi ba Allah ya tsine ma ba in baka yi ba ka ji shehu bunsuru Allah ya tsine ma in baka yi ba yawa kafiri ka yi kasan kafiri akwai kafircin da ya tsallake irin na kafircin da ya yi? shehu jaki saboda yan kafirci fa shehu jaki shehu Inyasi a gida a kofar gidansa sai da ya ce an taba dukan annabi a kofar gidansa saboda ba mutunta annabawa yawa to shine zaka fito har kana ce ma malaman sunna ne kafirai ga ka nan babban kafiri kai da kake tsubu ba ce maka arni bane kai shine zaka fito ka ce ma wani kafiri wai har malamin tsubu na da zaran wanda da fito ce ma wani arni kai ka ji rainin wayo fa Allah ya sawaki to saboda haka kawai shehu bunsuru na yola ka kama kanka in ka ki kuma to result din da dai fito baya ba fa zai faranta ma rai ba ba zai faranta ma rai ba Allah ya sawaki da haka wa kullu bid'atin balala duk wace duk wace bid'a bata ce da ka ganta kuma ba ta zuwa da alkhairi wa mutane da haka niyya akan azumi niyya ce mai kyau Wace ba a furta ta malaman malaman malaman bid'a su suka fara da littafin littafin nawaya littafin niyoyi suna nan suna sayarwa wai niyyar daukan sallah littafin niyyar daukan sallah nawaitu salatul zuhri fardan duk bid'a ne wannan bidi'a ne in da ka yi niyya kawai ka tsaya ka fuskanci Allah kai a zuciyarka ba wani littafi da aka ce manzo Allah ya ce wa mutane su je su buga ko kuma ka tashi zaka yi niyya ka furta shi a bakinka malaman bidi'a ne suka samarwa kansu wannan Allah ya sawake rukuni na biyu shine al-imsaku anil mufattarat min tulu'il fajr shine mutum ya kame tun daga daga ci da sha da kusantan iyali tun daga fitowar rana tun daga fitowar ketowar alfijir ila gurubi shamsu zuwa faduwar rana to kaga wannan zai tabbatar maka ana magana kan faduwar rana shan ruwa bai da alaka da kiran sallah rana tana faduwa ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba shikenan azumi ya kare li kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki fal'ana bashiruhunna Allah yace a yanzu ku kusanci iyalin ku wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya wajabta a gare ku wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai kun fara tantance tsakanin farin zare da bakin zare alfijir ya toke kenan sun ma musu ya ila layl sai ku cika azumin ku zuwa dare nan wannan ayan ne yan shi'a kasan da yake da kikai ne ba su gane ba wai sun ma musu ya ila layl su suna fassara qur'ani ne da yanda suka gani da larabci wai ka cika azumi zuwa cikin dare to ba sa shan ruwa sai karfe tara wasu a cikin su wai Allah ya ce a cika azumi zuwa cikin dare wani ma sai goma shine wani ya ce to su karasa sai gobe mana kawai <laughs> Allah ya sawaki Allah ya shirya da mu to wannan shine abinda ya shafi azumi kuma rukunin azumi kenan insha Allahu ta'ala sai yana ga in Allah ya yarda ba ma so karatun ya dinga jan lokaci so za mu dakata haka in muka zo za mu tashi akan sunanuhu sunnonin azumi din yau mun karanta rukunin sa muka zo za mu tashi akan sunnoninsa insha Allahu ina ga sai dai mu bari juma'a gobe akwai karatu da za mu yi a bayan rail insha Allahu ta'ala bayan sallan Ah, da eh, insha Allah to ina gan Allah yadda sai dai mu bari sai jibi sai mu sai mu kara ina gan Allah ya yadda zamu iya kammala da zuwa Lahadi dai ka mu yi ah, Juma'a Asabar Ladi ba tunda ana tsammanin Litinin za a dauki azumi ko in Allah ya sa muna cikin rayayyu to Allah ya kai mu da da lafiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu so insha Allah ta'ala ina ga sai mu dakata haka akwai mai tambaya ne mala dangane da azumi na'am iyaka kawai dan karin bayani da ya kamata na tambayi da mutane suke yawan yi ga mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa akwai hadisi da ya zuwa kan cewa dukkanin mutumin da matan da ta bar azumi saboda ɗanta da ta shayar kuma a ciyar so maganan da uh, sheikh albani ya tattara hadisan ya yi ishara a kai shine kawai hukunci da ake ɗauka da shi muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi ta'ala lahu cewa idan mace ta bar yin azumi saboda shayarwa da kuma ɗanta to a kanta kawai ciyarwa za a yi dai ba za ta iya ba amma wancan shekaran ta sha azumin uku tana za ta yi za ta yi ta kasa yi saboda ga walsa ga shayarwa wannan shekaran kuma ya sake zuwa wancan karan kai saboda aihuwa wannan karan saboda shayarwa to za a haɗa ne kawai a ciyar mata wa ciyarwa biyu za a yi ba ciyarwa ɗaya za a yi akwai malaman da suke da fahimtar za a ciyarwa yaron ciyarwa biyu ne saboda yaron da ita to ai shi yaron takalifatu shar'iyya ba su hau kansa ba to tunda takalifu shar'i bai hau kansa ba kaga ba a kallafa masa la yukallifu Allahu nafsan illa illa illa wus'aha ko kuma illa ma ataha Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya datar da mu na'am so ina ga insha Allah ta'ala sai mu dakata haka Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربي يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان آمنا مطمئنا اللهم بلغنا رمضان آمنا مطمئنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل ولايتنا بوشي آمنا مطمئنا اللهم اجعل الولاية في جميع بلاد المسلمين